Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko makiri. hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta zargi 'yan sandan demokuraɗiyyar jamhuriyar congo da kai hari akan masu zanga-zangar lumana lamarin da ya faru kafin shiga harkokin yaƙin neman zaɓen ƙasar wanda aka daɗe ana jiran gani ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya nuna matuƙar damuwa ga amfani da karfin tuwo da 'yan sandan congo suka yi wurin murkushe masu zanga-zanga waɗanda suka haɗa da ƙungiyoyin jama'a da jam'iyyun adawa mai magana da yawan hukumar ravina shamda sani ta ce hakan na faruwa ne duk da irin alkawura da hukumomin suka ɗauka na ɗage haramci a kan gudanar da ainihin zanga-zanga wato haramcin da aka ɗora ko kuma ya fara aiki tun cikin shekarar 2017 ahead of the crucial national elections on the 23rd of December this year. We urge the Congolese authorities to uphold the rights to freedom of expression and peaceful assembly. Kafin zaben kasar mai muhimmanci a ranar 23 ga watan Disamban wannan shekara, muna kira ga hukumomin Congo da su mutunta wato haƙƙin faɗan albarkacin baki da kuma shirya taruka masu na lumana. ta kuma ce duk wani zargin amfani da karfi fiye da kima da 'yan sandan da jama'an tsaron kasar suka yi akan jama'a ya kamata a yi bincike da zummar gudanar da ko kuma da zumar jan kunnen wanda yake da laifi shamda sani ta ce an kashe wani dan fafutukar siyasa a kudu maso gabashin kasar kana an kama sama da masu zanga-zanga 140 tun cikin watan agusta galibi a cikin samame da jami'an tsaro suka kai musu ta kara da cewa an daure wani an daure mutane da dama da laifukan bijirewa hukuma da kuma kafa kungiyoyi ba bisa ka'ida ba da fashe-fashe da kuma kone-kone da wani zagin wani dan sanda ta faɗa wa muryar amurka cewa an riga an sako wasu mutane daga gidan yari lamarin da ta kwatanta wato labari mai daɗi. however the mere fact of their detention for expressing their views for attempting to hold a protest is very worrying. Uh, Ta ce ko da yake tsare su da aka yi bisa dalilin faɗan albarkacin bakinsu da kuma shirya zanga-zanga wani babban kuskure ne musamman ma yayin da zaɓen ƙasar ke ƙaratowa. hakan kuma na aikewa da wani sako ga ƙungiyoyin fafutuka da kuma jam'iyyun adawa cewa ba za a lamunta da ainihin ayyukansu ba. wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ya hakikance cewa koriya ta arewa ya kamata ta fara nuna wa amurka alaman cika alkawari idan pyongyang din tana buƙatar komawa kan teburin tattaunawa da amurka masu tattaunawa daga amurka da koriya ta kudu suna kai komo akan batun kawo ƙarshen shirin kera makaman nukiliya wanda aka cimma a cikin watan yuni a taron koli da aka yi tsakanin shugabannin amurka donald trump da na koriya ta arewa kim jong-un duk da nasarori da ake hasashen samu akwai kuma cikas da ake fuskanta na rashin samun tabbas daga koriya ta arewa da kuma bukatun da ta gabatar na samun tabbacin tsaro da kuma daukar wasu alkawura kafin ta amince ta wargaza makaman nukuliyanta na kare dangi amma shi babban jami'in na amurka andrea thompson mai kula da tattalin makamai da kuma tsaron kasa da kasa karkashin sakataren harkokin wajen amurka ya faɗa wa manema labarai a nan washington jiya juma'a cewa ba za mu baiwa koriya ta arewa wani tabbaci har sai ta aiwatar da abubuwa da ta faɗa a baya ya ce ya kamata jami'ai daga pinyon din su fara ɗaukar matakai na aiwatar da ɓangaren su na yarjejeniyar da aka kulla a singapore kuma ya nuna hakan na nufin alkawari da ta ɗauka na wargaza makaman nukuliyanta ya kamata a ce ta cika shi ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar wakilan amurka ta tabbatar da wani kudirin doka da zai sa gwamnatin tarayyar amurka ta samu saukin mayar da bakin haure da aka same su da laifin tashin hankali zuwa kasar su wannan dokar ta fayyace abin da ake nufi da laifukan tashin hankali kuma ta magance matsalar da ke cikin dokar ta baya wanda kotun koli ta tabbatar da ita a cikin wannan shekara mai cike da tsarkakkiya dokar ta baya ta baiwa gwamnati hurumin mayar da waɗanda aka ba 'yan ƙasa ba ne amma kuma aka same su cikin rikici na tashi hankali a kasar amma sabuwar dokar ta lissafto abubuwa da ake nuna ko kuma abubuwa da za su iya zama laifukan da za su kai ga komawa da mutum zuwa sa Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.

To Dalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bashir Bugaje da sauran masu sauraro barkamu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda shidda. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana akan mahimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu da kuma bukatar da ake da shi na haihuwa a asibiti domin kaucewa wasu matsaloli da ake fuskanta bayan an haihu a gida. Rahotonmu na uku zai yi magana akan matsalar barkewar cutar kwalara a maraɗin jamhuriyar Nijar, al'amarin da yi sanadiyar mutuwar mutane sama da arba'in. Su kuwa rahotanninmu na hudu da na biyar da na shida dukkaninsu za su yi mana magana ne akan ƙoƙarin yaƙi da cutar polio a jihohin borno bauchi da jihar neja da ke tsakiyar najeriya sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin madalla a gaida nasir yakubu birnin yaro taimakon kula da lafiyar mata da jarirai ya gudana a babban birnin tarayya da ke Abuja, shirin da hukumar kula da lafiya matakin farko ta ɗauki arangaman yinsa. Mata da kuma ƙananan yara sun sami halartar taron a inda wakiliyar mu Hawa Umar ta kasance ta kuma aiko mana da rahoto. Mata sun nuna farin ciki ga makon kula da lafiyar masu juna biyu a cikinsu, jarirai da kuma ƙananan yara da hukumomin lafiya matakin farko na jihohi ke gudanarwa sau biyu a shekara. A babban birnin Najeriya. taron ya samu gagarumar nasara inda mata da yaran su suka taru don fahimtar yadda lamura ke gudana da gano cewa rashin samun abinci mai gina jiki na addabar yara kashi 20.6 cikin 100 da nauyin su yayi kasa akan mizani. Mata sun bayyana yadda sukan amfana da kula da suke samu bayan wayewa da amsa kiran zuwa asibiti da zarar sun samu juna biyu ko lamari mai buƙatar kulawar malaman lafiya. planan godiya abadiya na himunci na taruwa na na samu samu karuwa yadda zan rike yarana yadda zan lura da yaro jaririna da lokacin da yana da ciki yadda zan duba lafiyan cikin yaro na shin kina samun cikakkiyar kulawa idan kin je asibiti a lokacin da kika kai yaran ki rigakafi na samun lurawa daga wurin su doktoci suna duba mu da su din suna bamu attention nasu sunana hafsa garki in ka garzayo da ciki za a baka kula ka aihu ka zo ka kawo yaranka kuma mu zo taro kuma su kula da mu bakin gwargwadon iko gaskiya mun gode sunana hajara muhammad taro ta kula da yara ta basu magunguna ingantattu kuma a kula da masu juna biyu su ma basu magunguna shugaban hukumar lafiya matakin farko na abuja dr ilwan muhammad ya faɗi abubuwan da yaro zai bukata na abinci ko da ba ta hanya mai tsada ba za su ce da su amfani da abincin da ke gida ba wai idan an fara bada yaro abinci a gida kar a ce sai an nemo abin kanti ma ga abincin kanti a nan ne za mu su jawabi cewa da kayan gidan nan aka hada dan kunu aka sa masa dan kunun gyada kudin gyada aka dan gyara shi aka dan sa masa dan manja a ciki ya isa ya komi da komai ma yaro ba lalle an samu an kashe kuɗi an je kanti an saya kuma zuwa ga gara saya har yaro ya samu ciwon yunwa a jikin shi a nan ne kuma muke dada bayani ma mata cewa su ma kansu su kula da kansu lokacin da ake awu saboda idan bayan aihuwa a samu yaro bai inganci kuma muna da daga kafin wannan lokacin wannan kwana bakwai da za mu yi amma saboda yanayin wannan lokaci muna so mu bi su kamar yadda suke wajen wajen wajen gudun hijira ba su wannan sinadarin vitamin A din da kuma wannan maganin su ciki din hukumar kididdigar lafiya ta Najeriya da sauran hukumomi sun fitar da bincike da ke nuna cewa duk wuni a Najeriya kimanin mata 145 ke rasa ransu sakamakon haihuwa haka kuma jarirai da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar 2,300 kan rasa ransa a kullum sakamakon cututtukan da za a iya magancewa hawa umar udubo muryar amurka daga abuja najeriya an jaddada alfanun da ke tattare da mata masu juna biyu su rinka zuwa asibiti yayin haihuwa domin kaucewa matsalolin da ake fuskanta bayan an haihu a gida Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararren likita akan wannan al'amari ga kuma rahoton da ya aiko mana. Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ne ya bayyana haka yayin da nike tattaunawa da shi akan alfanun haihuwa a asibiti. To a asibiti su an ba su horarwa ne yadda za su yi wannan abun daidai har ma a gujewa matsaloli kamar na yoyon fitsari din to amma idan ya zamana ba a asibiti ba ne a gida ne jinin ya barke kafin a ce za a ɗau wani mataki a tafi asibitin abin da ake gudu ya zai iya afkuwa ko kuma ɗaya daga cikin matsalolin nan da na zana ballatana ma waɗanda ma za su ga ko da matsalar gata suna gani rashin sani sai ya ce ai kaza ne bayan ga inda hanyar take a ɗauki wani tunani na daban sai ka ga matsala har ta kai ga an yi asarar ran nan saboda rashin ilimi rashin sani amma a gaban kwararru ne suna dan ganin matsala ba za a ce ɗari bisa ɗari matsala ba za ta iya zuwa ba amma in ta zo din maza maza akwai matakai da za a ɗauka insha Allah a kamo a gano bakin zaren a yi sa. shi yasa yana da mahimmanci kwarai kwarai da gaske ko da a ce an samu akasi mace ba ta ma yi awon cikin ba kaddara ba a yi awon ba gaba daya to a dage aihuwa dai a tabbatar an je wajen ma'aikata a asibitoci domin a haihu din domin wannan shine zai rage mana yawan mata da muke asara kusan fa najeriya tana daga cikin kuma musamman arewacin najeriya yana daga cikin wurare wanda a duniya baki daya aka fi asarar ran mata kuma dalili suna da yawa amma muhimmi daga ciki rashin haihuwa a asibiti shine yake jawo irin wannan ya tasirin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki wato ita mace mai ciki garkuwar jikinta ba shi da karfi kamar 'yar uwarta mace wacce ba ta da ciki haka kuma in aka kwatanta ta da namiji wanda shi ba ciki yake ɗauka ba shi ma ya fita samun garkuwar jiki to idan ka kwatanta za ka ga mata da suke da ciki sun fi kamuwa cikin sauƙi kenan haka kuma yadda zai ta gayyara su ya fi kamuwa domin yakan iya sa su zazzabin ya kwantar da su bayan kai kuwa da kake da karfinka za ka iya yin zazzabin cizon sauro ka ci gaba da harkokin kama illa dai akwai wani ɗan rashin daɗi da kake ji amma ba zai hana ka zuwa masallaci ko zuwa wajen neman abin mm, yau da gobe ba na sana'a ko wajen aiki da haka to amma ita zai kwantar da ita rangaranga sosai yana shanye jini a jikinta wannan shanye jinin kuma sai ya kai ga har ma za a iya mutuwa idan ba a yi sa'a ba haka kuma yana iya sa barin ciki yana iya jawo matsaloli dai da dama ga mace mai ciki to musamman na shan jinin nan yana ta gayyarar da mata sosai shi yasa ai ake so in an je um, asibiti wajen awo in an gama jini bai ishe ta ba wato awo na kusan farko da za a yi za a auna ta a ga ko tana da wannan cutar domin duk jinin da za ka bata ko wani magani da zai kara mata jini in ba a yi maganin ita cutar zazzabin cizon sauro ba za ka ga abin da ya da saura da sauran rina a kaba to wannan shine tasiri da yake jawowa dan ma da yake cikinta shi ma zai iya kamuwa domin tun yana cikin musamman lokacin haihuwa kaga lokaci ne da za a rabu kuma fata ake Allah ya raba lafiya to jini da yake cikin yake jikinsu wani bangaren zai yi jikin yaro wani bangaren zai yi jikin uwa shine sai a yanke cibi to an rabu kenan to garin wannan jini ya fita daga jikinta ya shiga jikin shi din ana iya kwayoyin cutan zazzabin cizon sauran su shiga jikin yaron nan tun yana jariri sai ka ga wasu an haife su da ɗan ƙanƙanin kai ko kuma wasu alamu da za su iya nuna to yana jawo wa yara matsala wani lokacin ma har a yi asararsu. Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ya zuwa yanzu kimanin mutane sama da arba'in ne suka rasa ransu bayan barkewar cutar kwalara a jihar maradin jamhuriyar Nijar. in ji wakilinmu shu'aibu mani a ta bayyana cewa cutar amai da guda cewa da kwalara ta barke a waɗansu sassa daban-daban na jihar maradi inda mutane dubu biyu da ɗari uku da talatin da biyu suka kamu da kwalara arba'in da biyar sun kwanta dama lokacin da dubu ɗaya da hamsin suka samu waraka ɗari takwas ke can suna jinya bayan shelar ministan kiwon lafiya shi ma gwamnan jiya alhaji zakari umaru ya bayyana haka a yi rashi da gidan rediyon murai amurka a takaice yau cikin jihar mara muna fama da wannan cuta cikin gunduma madarunwa gunduma gidan rumji da kuma garin maradi amma alƙaluma wanda muke da su muna da mutum dubu biyu da dari uku da talatin da biyu da suka kamu da wannan cuta a cikinsu allah ya yi mutum arba'in da biyar rasuwa Dari da takwas suna kwance a asibiti kenan ka gani akwai wajen mutum dubu biyu da hamsin wanda suka warke kwata-kwata kowa ya koma gidansu ya nuna kenan lalle an ɗauki matakai ita cutar gudana wannan kolera in ta kama mutum in ba ai komi ba ba makawa mutuwa zai kenan lalle an ɗauki matakai lalle akwai mutum arba'in da biyar da suka rasu mu ne ma yan uwansu ta'aziyya muna da isasshen magunguna mun yi kira ga jama'a da masu hannu da shuni duk wanda ya iya wani abu ya yi kuma alhamdulillahi yan kasu kasuwanmu tu kaman gidan gona kaman gidan ruwa suna nan suna ta ba da gudunmuwa ta kayan aiki kai wani kamin ya warke sai an same litar ɗari biyu na ruwa cuta amai da gudawa ko kwalara abu ce da ake ɗauka a benin jama'a ga rashin tsafta ta mahalli ko kuma ta abinci shi yasa dokta idi kalla kwamishinan kiwon lafiya na jiha ya bayyana gargaɗi ga mutane ga kai da kawo ana ta ga cuɗewa ana ta ko da kasuwa kasuwa in ta dabbobi in ta abinci yau duk mutane ana ta hallara ana ta haduwa kuma gashi in sallar ta zo shi ma har abaraka ce ta abinci ka zo nan an baka abinci ka zo ce an baka abinci baka san tare da za ka cin shi ba ban ba dauke eh, matakai ya ba kun ga wannan yana iya zama shi ma wata okazion ce ta kara bayyana eh, yada wannan ciwo don haka nan muke samun muna mai amfani da wannan dama mu ƙara jawo kan hankalin mutane su gane da lokaci ne wanda kowa ya kamata ya kawo nashi gudunmuwa kai karan ɗan da iyalin kai karan da makwabta kai karan ɗan da duk abin da ka iya gani kana aika maganta saboda wannan abu Allah ya kama muna mutane jama'a su gane a shawo kan Sha'ibu Mani sashen Hausa ne murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani a jihar Bauchi An bayyana cewa masu aikin wayar da kai ga jama'a na da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen kare al'umma daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na karamar hukumar Bauchi, ba Garba Gamawa ya bayyana muhimmancin su a harkar polio. Wato sanarwa da kan jama'a ba kawai akan ciwon polio ba kan cututtuka da yawa. Shekaru biyu suka wuce ni fama da wani ah, jita-jita da cewa ebola mm. idan samu ciwo ya shigo al'umma mm. to kowa da da shirya wani zai yi kuwan alheri mm. Sosai. wani zai yi kuwan tsiya wani zai yi kuwa ya da mutane to haka ta yi kuwa cewa ebola ya kama ba dawa ba ya ebola ya kama mutum mutuwa ake yi ebola ya kama mutum zai ta jini ba mutuwa kuma ka taɓa mai ebola ma za ka mutu abu da yawa wani abin da ya faru da ebola shine manna da ya karshe manna gishiri gishiri muna suka dinga ringa jika gishiri za sha da wanda ba su da hawan jini da masu hawan jini suka tashi mm. masu hawan jini sun suka kamu saboda wannan mm. to shine wato saboda ayi dispelin wato kawo da jita-jita mm. mu yi kokari kullum mu gaya mutane gaskiya magana fannin lafiya ba ƙarya ba yaudara amma gaskiya to ta ake gaya musu shi ne akwai wanda cewa ipc interpersonal communication duk mutum zai yi wani magana akan fannin lafiya sai ya san abu da ke sabjar mata wato lamura na kiwon lafiya a hannunsa idan tambaye shi zai faɗi akwai kuma duk abu na cewa IEC materials mai kafin ciwo ya shigo daga ciki sa muke godiya ga gwamna muke godiya ga kwamishina muke godiya ga ciyawan ajansi namu muke godiya kuma ga ciyaman dan bauchi local government so su mamu goyon bana din kai wajen committee mobilization wajen a committee awareness campaign mm. wajen mai kuma printing na IC materials mm. aka raba mutane wajen hand washing wanke hannu mm. wajen me gida gida ana wa jama'a bayani musamman mata iya mata cewa na yi girki mai tsafta kuna tsaftace mahallinku kuna da bayan gida kuna da kitchen so wanci lokaci an samu wato linkage tsakanin bayan gidanmu da rijiyoyinmu musamman ne yankin boshi rijiyoyinmu a kusa suke to sai ga an samu ainihin haɗuwa bayan ya da ruwa wanda lokacin mutane ba su sani ba ruwan bayan gidan kenan yana koma cikin rijiya da ya koma mm. ke san misali misali yara mm. isa suka fi kamuwa da ciwo amma da gudawa da aka yi abocin nan mm. mafi yawansu ƙanin yara ne da almajirai to shi ne daman social mobilization da muke yi na wadda kan jama'a mun yi sa'a yanzu an shigo da iyayen ƙasa sarakuna ta shigo da shugabannin addini su ma suna kai goro su kai mari yanzu isa sami gunduma ya kaza gobe a sami anguwa ya kaza so duk gaba daya saboda mu zauna lafiya kuma kare mu kare kanmu yanzu kwanaki muka yi sabe na ce masa ali environmental sampling mun je point guda biyar da wajen obuna hotel da shafar bridge da na fgc ba ka ɗauki ruwan kwata ruwan kwata ka ɗauka an yi a sokoto an yi a kano an yi a bauchi an yi a borno ruwan kwata ka ɗauka aka je aka yi analysis aka yi sample ɗinsa haka duba sai ga ƙwayar eh, cutar test ɗinsu a ciki na polio na polio so kin ga idan ya zo haddar ruwa ya gona bai sha kaza kaza yaro kawai zazzabi daga zazzabi sai me a aka yaro ya kasa takawa yaro kin ga ya zalle shi kenan oh. da ruwa oh. a ba ko da ruwa ba bako garba gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na karamar hukumar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya a jihar Neja da ke arewacin Najeriya hukumomi na ci gaba da ɗaukan matakai wajen kare jihar daga bullar cutar polio in ji wakilinmu mustapha nasir batsari hukumomi a jihar niger nigeria na ci gaba da daukar mataki domin kare jihar daga bullar cutar shan inna ko kuma polio musamman ganin har yanzu akwai wasu jihohi a yankin arewa maso gabashin najeriya da ke fama da cutar jihar niger dai ta rabu da cutar shan inna ne tun a shekara ta goma sha biyu. dr yahaya na uzo shine darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar niger ga abin da yake cewa akan wannan al'amari saboda shi polio abu ne wanda yake ko ka ba da jin daɗin cewa babu shi ba za ka kwanta kai bacci ba ka tsamma ka tabbata eh, cewa bai dawo ba dole mu ci gaba da aiki mu ci gaba da tabbatar da cewa polio din nan bai dawo ba kamar yadda ka ce yana cikin mu ba wai an share shi ba ne har yanzu amma mu na mu jihan kam lalle kamar yadda ka faɗa rabonmu da samun ma wani report nashi tun wurin 2012 ko eh to akwai abubuwan da muke yi yanzu har yanzu muna ci gaba da yin wa'annan rounds din na rigakafi da aka yi mun yi daya a june sannan mun yi kuma a april da sake yin wani a october din ga da zai zo eh, cikin wayan gadin da muka yi an yi yanzu miliyan biyu da 700,000 um, eh, da aka yara da aka yi ma rigakafi ah, to kuma ko duk da haka din dole mu dinga sa ido mu tabbata cewa wa'yansu da sukan hito daga wani jiha ba namu ba sukan zo wucewa sukan tsaya a ɗan jiha mu kafin su wuce muna lura mu tabbata cewa ah, ana duba angoyi a gaba wa'yansu baƙin da suka zo daga wani jiha ba a musu rigakafi ba kaga wannan ma yana tsare ga ah, cewa mun tabbata polio din ba zai zo mana cikin jiha mu ba. Haka zalika Dr. yahaya na Uzo ya ce akwai sabon tsari na musamman da suka bullo da shi na kula da unguwanni na kula da unguwanni akan aikin rigakafin domin tabbatar da samun nasara. Yanzu uh, shirin da muke yi da muke so uh, um, uh, program da ake kira chips watan 'yan community za a fara training su suna mobilizing saboda su tabbata duk yara da suke ko a wani anguwa da aka haife su mun san gun da suke mun san ko ai musu rigakafi ko a yi musu ba ba tare da da kamar yadda muna zauna muna dai jira ne mu tabbata mun gama da koma a yanzu ko sabon shirin ga namu zai sa kowane anguwa kowane lungu mun san gunda yaran mu suke saboda a samu musu mutanen da suke unguwa da mutanen da suke garuruwa su za a sa aikin ba shak sannan kuma muna abin da ake kiran microplan wato microplan wanda yake kamar irin zuwa za a yi kamar sensors ne karamin sensors ne kowane anguwa kowane ward muna zuwa mu bincika mutanen nan da suke an karu baki sun zo ko ba su zo. Dr. Yahaya na Uzo, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ya zuwa yanzu jihar Borno da take arewa maso gabashin Najeriya, ita kadai ta rage inda ake fafutukan kawar da cutar polio. hakan ya sa hukumomin kiwon lafiya suka ƙara azama wajen aiwatar da rigakafin cutar akai-akai iyayen al'umma sun bayyana jin daɗi da goyon bayansu akan kokarin da ake yi. Ɗaya daga cikin 'yan jarida da gidan rediyon murya Amurka suka horas kan labarai a kan kiwon lafiya. Abdullahi Mustapha na rediyo lafiya dole da ke birnin Maiduguri ya aiko mana da rahoto. Wasu mazauna birnin Maiduguri sun bayyana gamsuwarsu da kuma farin ciki akan allurar rigakafi da ake wa yara domin ba su kariya da kamuwa daga cutar nan ta shan inna wato folio. Wakilin daga cikin unguwar Mafoni da ke birnin Maiduguri Alhaji Zanna a azantawa ta da shi ya ce abin alfa fari ne a yau jama'ar gari na amsar allurar rigakafi a nan jihar borno musamman ma jama'ar unguwar mafoni a ah, unguwar da makoni kuma eh ni ne wakilin daga dagacin wannan unguwa ba shakka allurar rigakafi a yanzu jama'a sukan amsa suna farin ciki da a wishe ma'aikatan kiwon lafiya suka zo musu suka mika 'ya'yansu domin yi musu wannan allura sannan kuma mukan sanya dattawar unguwa zuwa cikin wannan shiri na tabbatar da cewa kowane yaro ya samu wannan allura a cewar wakilin daga dagacin duk da cewa da can akwai waɗanda ke kyamar ita wannan allura ko kuma ba sa amincewa da ita ta a sanadiyar faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya na jiha da kuma malaman addini ke yi a yau jama'a sun fara wannan allura non compliant da a yau a gaskiya da wahala a ce an samu masu kyamar ita wannan allura ta polio musamman ma saboda faɗakarwar jami'ar kiwon lafiya ke yi da malamai irin su shugaban kungiyar makarantun islamiyya na jiha ya sa jama'a a yanzu sukan amshi wannan allura daga karshe dagacin ya yi godiya ga mai martaba shehun borno gwamnatin jiha da kuma kungiyoyi da suke taimakawa wajen kawo karshen wannan cuta ta polio abdullahi mustapha kenan da ya daga cikin 'yan jarida da suka halarci horo na musamman domin bayar da labarai kan kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a Abuja kwanakin baya. Kuma ma'aikaci a gidan rediyon lafiya dole FM da ke birnin Maiduguri da wannan rahoto. Maryam Bashir Bugaji gare Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. waka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma dodo ne da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.